sauraro sauraro barkamu da haka ka misali ne ke farin ciki sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin namu na wannan makon zai duba ne akan wasan kwallon dawaki wato polo. Kamar sauran wasanni, shi ma dai wasan kwallon dawaki na polo wasa ne mai farin jini 'yan kallo inda jama'a masu tarin yawa ke tururuwa don zuwa kallo a duk lokacin da ake yin sa jihar plateau da ke tarayyar najeriya ta yi suna wajen shirya irin wannan wasa a wannan karan ma ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen shirya shi kuma tuni aka yi aka kammala gasar cin kofin gwamnan jihar na wasan kwallon dawaki da aka gudanar a filin wasan kwallon dawaki da ke birnin jos yan wasan kwallon dawaki daga kasashen argentina da afirka ta kudu tare da wasu jihohin najeriya da dama dama ne suka halarci gasar ta mako guda inda kungiyoyi biyu suka fafata a cikinta. Shugaban kungiyar kwallon dawaki ta Najeriya Alhaji Nura Sani Kangiwa, Turakin Kebbi, ya ce ya yi farin cikin yadda aka kammala gasar ta bana a jihar Plateau sannan kuma ya yaba da tsarin da aka yi amfani da shi wajen shirya wannan gasa. Alhamdulillah rabbil alamin muna matuƙar godiya ga ubangiji Allah da ya nuna muna wagarana muna kan magana da su akai akai suna faɗa muna kan shirye-shiryen da suke gudanarwa abun farin ciki ne abun murna ne ga duk wani mai alfahari da polo ya ga cewa an tara mutane kusan kwanaki goma suna wasa babu wanda ya samu wata matsala tun da an ka kafa uh, wannan polo club din na Jos ba a taɓa samun halarta timatiman wasa ba daga sassa-sassa na ƙasar Najeriya. Jos ta tara teams guda 42 wanda ya kunshi 'yan wasa daga sassan duniya. Kowai suka zo daga Argentina, kowai suka zo South Africa, ballantana wanda suka zo daga sauran states and various abin polo clubs a cikin Najeriya. su haka matsayina na shugaban wasan kwallon dawaki na tarayya ina nuna matuƙar farin ciki ga wannan ci gaba da aka samu. shi ma dai shugaban kungiyar wasan kwallon dawaki ta jihar plateau murtala ahmad laushi kuma wanda ya sauki baki a lokacin gasar ya ce cike yake da farin cikin yadda aka gudanar da wasan ba tare da an samu wata matsala ba. Na ji farin ciki sosai wanda ya fusa da farin ciki shi wa kusan gaba ɗaya yan uwanmu yan wasan kwallon dawaki na ƙasar nan sun zo garin nan kuma kowa ya zo ya yaba cewa ya ji daɗi ya haɗu da yan uwan shi yayi yi zumunci. muka lashe koko ba. Maimaitawa ne muna gode ma Allah wannan babban nasara ne a gare mu. Mun samu tim bana guda 42 daga jihohi daban-daban daga kasar nan. Kuma wannan ina gani shine ɗaya daga cikin manyan wato wasan kwallon dawaki da aka buga shi a kasar nan sofa. Wato wannan wasa ainihin shi musamman a wannan gari yana nuna cewa a garin Jos ya samu zaman lafiya. Kowa ya zo garin Jos hankali a kwance. Mu ne muka nuna cewa zaman lafiya ya tabbata a wannan jihar. wasan kwallon dawaki dai ɗaya ce daga cikin hanyoyin motsa jiki kuma abu ne da ke taimakawa al'umma wajen ƙara ƙwarewa a fagen sarrafa doki. wani rabo Ahmad Wadada, uban ƙungiyar wasan kwallon dawaki ta kafe Rangers da ke jihar Nasarawa, ya halarci wannan gasa kuma ya yi tsokaci a kai inda ya fara da bayyana dalilansa da suka sanya shi yake sha'awar wasan kwallon polo. so da na doki abin da ya kuma ya sa min so doki ci ne ɗaukaka da martaba da Allah ya wa doki wanda shi kansa ya faɗi a Ƙur'ani na taso ne cikin jama'a ina mu'amala da jama'a polo kuma takan tara jama'a iri-iri kuma wasa ce na sarauta ita kanta sarauta ce tana faranta mani rai. Kuma ya fi burge ka a wasannin da aka yi na Jos Abin da ya fi burge ni shine sofa tun da aka fara komai cikin lafiya ake haɗin kai ake kuma babu wani hatsari da na tashin hankali don polo ba ka raba ta da hatsari hatsari na faduwa to amma faduwan ba wanda ya faɗi nan ya karye ko ba wanda ya faɗi nan aka kai shi asibiti kuma kowa na murna da juna ana ganin juna akwai mutane wanda ba ni ganin su sai so ɗaya a shekara in na zo wasan jos nake saduwa da su farin ciki na kenan kamar da yadda aka sani ana amfani da dawaki ne wajen gudanar da wannan wasa lamarin da ya sa wasan ke da alaka da sarakunan kasar hausa hakan ne ma ya sanya wasu daga cikin shugabannin al'umma suka yi tattaki daga jihar Nasarawa don halartar bikin rufe wannan gasa wacce aka yi a jihar Plateau. Ga tsokacin da suka yi. Sunana Alhaji Halilu Bala Usman, rikin kasan udage a nasarawa local government wannan polo kuma mun je mun saba muna muna halartar ko bara ma na zo da jan rufe wannan polo akwai ne da sha'awa da shi kuma a gayyaci mutum ya kasa zuwa ba daidai ba ne kan zo namu a kefi da aka yi shi yasa kaga na taso na zo dai ne mai mataba barista joel s anninge basaraki mai darajar sanda ta daya daga Nasarawa State. Wasan polo ta kunshi abubuwa da dama. Doki abu ne mai daraja wanda an san shi da sarakuna da sarauta. Waje da ka gani jama'a sun haɗu akwai zumunci mun gode wannan wasan fallo ɗin ya saɗa zumunci to kaga an haɗa zumunci ba na yan najeriya kaɗai ba amma har na duniya gaba ɗaya a ƙarshen gasar dai Kungiyar Malcolm ta garin Jos ce ta samu nasarar lashe babban kofin a bana bayan da ta jefa kwallaye tara a raga abokiyar karawata ta Phoenix da ke jihar Nasarawa wacce ita kuma kwallaye uku ne rak ta samu nasarar jefawa. Gari abin da ɗaya daga cikin 'yan wasan wannan kungiya ya shaidawa shirin duniyar wasanni. Sunana Hamisu Buba ina buga ma tim din Malcolm Mines. Eh, alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki ba dangan gani ba saboda Alice gida ne an biyo mu nan gida muna kokari mai defending tun da mu ne defending champions na governors cup so kuma bana gaskiya an samu timatimai masu karfi masu iya gwanintan wasa sosai to amma alhamdulillah mun yi nasara wasa ya kyau an gama lafiya alhamdulillah ko mun yi nasara sai dai bayan kammala wasan polo da aka yi a garin jos a jihar lagos ma da ke tarayyar najeriya a ƙarshen makon nan ne aka fara fafatawa a gasar polo Abokin aiki Muhammad Salisu Hamisu ya halarci filin wannan wasa ga kuma tsarabar da ya aiko mana da ita. To a yau Lahadi za a iya cewa 29 ga watan Janairu an gudanar da gasa a Polo Club na cin kofin kwallon dawaki na duniya wanda aka assasa yau sama da shekaru 100 da suka gabata a nan birnin lagos inda a wasa na biyu da aka buga a yau tsakanin welton aviation da kuma latin kings inda latin kings ta yi nasara da ci goma sha biyu a kan hudu da rabi daya daga cikin waɗanda ya zamanto suka buga a wannan gasa shine ina tare da shi me sunanka bashir ibrahim bashir ibrahim eh, ya za ka kwatanta mana wannan nasara da kuka samu gaskiya mun yi murna akan wannan wasa da muka ci yau mun daɗe muna buga shi amma to wannan shekarar ma gashi mun yi nasara a kai so muna eh, murna akan abun. da yake kofuka da dama ne wani kofi ne kuka buga mun buga kofi ne na kusa da babban eh. dan kofunan kashi hudu ne suka kashi so mun buga na uku a ciki hmm. so da shi akwai silver akwai uh, low cup a sannan akwai open akwai majak kudumi hmm. so amma buga na open ne Mm. shi ne muka ci ne kuka ci mm. kuma ita wannan wasa da zarar ka ci za a baka kofin ka ne eh in kai winin eh, an aka buga final ne za a baka kofi amma a yau wasan da muka buga eh, first game din mu ne na farko kuma eh, akwai wani player wanda ya mutu kwanakin baya ya ka buga da sunan shi mm. shine ake presentation din cup yau daga tarayyar najeriya akwai rukunin kungiyoyi daban-daban da suka fito daga jihohi daban daban-daban na tarayyar najeriya kaduna port da dai makamantan haka haka haka ina tare da ɗaya daga cikin waɗanda suka fito daga kaduna malam ne sunanka sunana lord sarki yaƙi lord sarki yaƙi a kan wace ƙungiya ka zo da shi sublime sublime sublime kun buga wasa ban buga ba zan buga ranar laraba eh to me fatan da kake da shi a muna fatan insha Allah za mu samu nasara akan su izinin Allah eh. dama mun saba mu buga wasa da su to amma eh, daga baya mun samu nasara kan su to kuma daga baya ba mu shigo ba amma karan da mun shigo mun shigo da karfin muna sare insha Allah za mu samu nasara to ya kake ganin wannan gasa ta bana wannan gasa ta bana kwara mu shi kuma sannan ina sare ga wannan gasa insha Allah muna roƙon Allah sa a fara lafiya a gama lafiya kuma in Allah su yadda akwai nasara tare da mu to amin ya rabbil alamin kamis sale ka dai ji yadda ta kaya a wannan wasa da aka buga a yau 29 ga watan januwari da muke ciki a nan filin kwallon wato dawaki na polo club a birnin lagos inda kuma insha Allah za a ci gaba da gudanar da wannan gasa tsawon makonni uku nan gaba kuma an samu halartar kungiyoyi sama da talatin da da suka halarci wannan gasa daga ciki da wajen tarayyar najeriya To gaba ɗaya kuma da wannan ne zamu ja labulen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin wakilinmu daga jihar Plateau Tasiu Zakari sai kuma abokin aiki Muhammad Salisu Hamisu da suka taimaka wajen shirin ya zo gare ku. Ka misali ke cewa huta lafiya.